assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talata shida ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da 23 ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin a ka'idu shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman ɗan sa'ad ɗan ali a shafari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kama yadda muka sani wannan littafi yana magana kai tsaye dangane da ƙungiyar shi'a al'isnai a shari'a wacce ta fi yawa da faɗi da karɓuwa a yau a duk inda aka karɓe ta abinda nake nufi da wannan sauran ƙungiyoyin shi'a da karkasuwa na 'yan shi'an da suke da a wannan zamanin to babu shi'a da ɓangaren shi'an da ta karɓu jama'a suke rundo wajen bi irin shi'a alja'afariya al'isna a shari'a kenan ko da za ka yi magana gani da shi a baki ɗaya a jimilance to lallai ka san waɗannan mutane da taɓargazansu na biyu idan za a kafa masu hujja ɗauko littafinsu da suka yadda da shi ka kafa masu hujja a cikin shi kar ka ɗauko littafi daga cikin littattafan ahalus sunna ka ɗauko hujja a ciki ka ce za ka ƙalubalance su da wannan hujjan cikin sauƙi za su iya musawa su ce ba su yadda ba amma ka kalli irin yadda malam abdulrahman yake mana a cikin littafin nan duk abin da zai kawo to ba zai ce ka duba sayul bukari ba ba zai ce ka duba muwatta ta imamu malik ba sai ce ka duba bihar al'anwar ka duba usulul kafi tafsirul mizan tafsirul kummi littattafai fitattu sanannu na da da na yanzu wanda su 'yan shi'a sun aminta da cewa waɗannan littattafai fa littattafai ne nasu ana fahimtar wannan da kuma lokaci ɗaya duk wanda ya fahimci wannan karatun da muke yi bayan ana son a nuna maka ga irin ɓanna da taɓargaza da lalacewan wannan addini na shi'a to kuma ana son a matsayinka na malami ko ɗalibin ilimi to fa kokarin da ake a sanar da kai ga littattafan da ake hujja da su domin karya kashin bayan wannan addini na shi'a to kai kokari ya zama in ka samu hali to ka sai waɗannan littattafan sai ka ware maskanta guda cewa waɗannan littattafai littattafai ne na addinin shi'a an fahimta domin in ba ka yi ba kar ya zamanto 'ya'yanka baka karantar da su addinin musulunci sun sani sun goge ba kawai shikenan su girma sai su ga littattafai tare a daki, sai su ɗauka kawai sai su kama karanta sai su ce a ah, to a cin da baba ne ya kawo to a littafin addini ne ana fahimtar wannan to lalle ka ware kuma kai magana kuma ka ankarar da su su sani misali kai ne ka saba kawo roba da ke ɗauke da ɗan lemun kwalba wanda ake sha yau sai ya zama ba lemun kwalban ka zo da shi ba maganin bera ne a ciki ko maganin kwari ne a ciki kana zuwa da shi gidan to ka faɗakar ana fahimtar wannan in ba ka ba 'yan gidan za su ga ah, to a cin da baba ne ya kawo to ai alheri ne a ciki allah maɗaukin sarki ya kyauta don ba manta ba mun kwana inda mala yake cewa rawa shehuhum al-kulaini ɗaya daga cikin manya-manyan shehunan shi'a kuma fitacce daga cikin manyan fitattun malaman hadisin shi'a da yanzu al'imamul kulaini a wajen 'yan shi'a to kaman ka ce al'imamul bukhari ne an fahimta domin irin yadda ahalus sunna suke kaddara da ganin darajan sayul bukhari to haka 'yan shi'a ke ƙaddarawa da ganin darajan usulul kafi na imamunsu kulaini to shi wannan kulainin ya ruwaito an ali bin al-husayn daga ali dan husayn alaihi salam ce yace wadittu wallahi an ektadaitu, hasulatai haslataini fi shi'a lana bi ba'adin سائدي sa'idi annaza الكتمان kallatul علي aka ce ali السلام hussein alaihi salam kun san sayyidina ali ya haifa dan shi sai sun ya maɗaya hassan ya sun ya maɗaya al to shi Husaini yana da ɗa da ya haifa wannan ɗa sai sun ya maɗayan ya sanya ma ɗan nashi suna ali to shine ali ɗan hussein ɗan ali ɗan abi talib allah ya ƙara masu yarda sannan barin wani tambihi kwaya ɗaya a nan karkuji a cikin littafin nan duk inda karanta za a ce wani alaihi salam kai ma in ga zo karatu ka ji an kira sunan ɗaya daga ciki a wani waje sai ka ce alaihi salam wannan kuskure ne malin yana ɗauko yadda yake ne a cikin littafin shi an kai tsaye an fahimta misali za mu zo wasu wajeje za ka ji suna cewa karramallahu hau duk waɗannan kalmomi ne na bida'a tare da cewa za ka samu daga cikin wasu malaman ahadu sunna suna zuwa da irin wannan kuma suna faɗi su ma amma ba daidai ba ne ban fahimci wannan da kyau ku ba daidai ba ne kalmomi ne wanda bai kamata ahali suna amfani da su ba yan said na ali abinda za ka ce mashi shine abinda kake gaya ma sauran sahabbai shine radiyallahu anhu haka duk waɗannan malaman wanda ya kamata ka ce mashi rahimahullahu ka ce wanda kuma Allah ya gaya maka shi radiyallahu anhu ake ce mai ka ce mai radiyallahu anhu amma cin da malai yana cirowa ne kai tsaye daga littafinsu to abinda suka faɗa shi zai faɗa kuma wani yana ƙara nuna mana amana ta ilimi fa amana ta ilimi idan ka zo da abu yadda ka ɗauko daga mutum faɗi abin da ya faɗa kakka ƙara mashi ko adawa kake da mutum kar ya zama bai yi abu ba ko bai faɗa abu ba ka zo ka ce ya aikata ko ka ce ya ce Allah in ka tashi faɗi dukanka za ka faɗi Allah shi kyauta to shi suka ce aliyu ɗan husaini ya ce wadittu wallahi in niftadaitu khaslataini fi shi'atin lana ya ce wallahi ni na so in fanshi wasu ɗabi'u guda biyu na magoya bayanmu bi ba'adun lahami sa'idi da ɗaya daga cikin tsokan dantsena annazzaq wa qillatul kitman shine su ɗan shi'a suna da sakin baki da kuma ƙarancin sirri an fahimci wannan da kyau ko yin sai kai mamaki ga ce a'a to wannan magana kamar tana cin karo da irin bayanan da muke gani daga 'yan shi'an yanzu 'yan shi'an yanzu suna da sirri a tsakaninsu ba sirri suke da shi ba munafinci suke da shi kun fahimta idan suka ga kai ahalus sunna ne kana tsakankanunsu to za su ta ƙoƙarin ɓoye magana ana nuku-nuku da ita saboda muguwar aƙidan da ke ransu na taƙiya kun fahimta to ta haifar masu da ɗabi'an munafinci kai tsaye ina fatan mun fahimci wannan da kyau lokacin da haka ne ba wai suna da ɓoye sirri ba ne yanzu abin da yake zarginsa a nan shine akwai abubuwan da suke fitowa a bakunansu suna rubutawa da alƙalimansu sun yaɗo ya sa ana ƙyamansu a ko'ina a duniya an fahimci wannan shi sa ya ce da zai iya ya fanshi kanshi ya fanshi waɗannan ɗabi'u guda biyu 'yan shi'a su zama ba su da wannan ɗabi'an kwata-kwata mun gani to da ya yi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace me yasa mala ya kawo mana wannan maganar saboda maganar da muka karanta a baya ne ai kun gano wannan da kyau ko abin da muka karanta a nan a baya shine mun ji ɗaya daga cikin malaman su ya faɗi magana ai aka komo aka ƙara mai tambaya sai ya faɗi kishiyanta sai wancan ya ce don menene ɗazu kaza ka ce yanzu kuma ka ce kaza to shine sai ce ai duk nassi in ya zo yana da zahiri yana da batini to shi ne sai ce ya yi goron da a ce ire-iren wane ne su zurehin irinsa za a riga gaya ma magana ba irinka ba so da shi wance yana ganin ina ba zai yi ɗauki wannan ɗabi'ar ba to yanzu wannan ɗabi'a na kitiman da karanta magana ɗabi'a ne mai kyau ba kaga yana daga ci abin da ake zargin shi a ba su da wannan ɗabi'ar amma za ga mutum shi inji waje ne ya kosa ya surutu ya kosa ya gaddama ya kosa a ce an ji daga wajen shi duk wanda ya ci da wannan ɗabi'a ba mutumin kirki ba ne wallahi ku daina ku zama da kawaici Allah madaukin sarki ya samu dace kuma duk wanda yake son ya ji magana daga wajen ka ya je ya karas da karya ko to cikin lokaci ɗaya zai samu wannan damar kuma maimakon a ci gaba kana ƙoƙarin mai da da'awar musulunci baya ne fa za ka auna ka gan mai zuwa ya ja ka da hayaniyan wai addini yake ko ga kawai wawan gari ne shin shirya yake nema ko ko neman dalili yake akan ya kara ɓatar da al'umma ka gane wannan kawai sai ka ja mashi layi kawai ya zama fas da bi ma umar wa a'arit anal jahilin Allah ya kiyaye wannan bayani mala ya ce ya zo cikin littafin usulul kafi juz'i na biyu lamba na 575 babul kitman babin da ke bayani akan ɓoye sirri da littafin wasa'il shi'a a juz'i na 11 shafi na 258 babu wujubi a katimuddin ala ahalihi babin da ke bayani akan wai wajibi ne a ɓoye addini ga wanda ba ahalin addinin ba ma'attaƙiyya tare da taƙiyya ka ji addinin kenan duk ɗirkaniya ne da shiriri ta ciki haka cikin bihar al'anwar a mujalladi na 68 a babiyar lamba na 416 babul hukumu wal afuwa kitman al-gaidi babin da ke bayani akan alhilm haƙuri wal afu da kau da kai menene wa kadhmil gaidi da kuma zuƙewa da shanye fishi karga zama mai fishi kuma ka lura da kyau yan shiya na da wannan ɗabi'a. zai wala ga ɗan shiya yana saurin fusata saboda akwai tarkon da ya ɗana maka ne ƙoƙari yake kawai ka afka cikin tarkon ya ta baibaye ka to dole kaga wanda ya ɗana tarko bai ta da kara'ai to wannan ɗabi'ansu ne ga muguwar ɗabi'a ta taƙiya kuma suna cewa attakayyatu dini wa dinu aba'i wai taqiya addinin su ne addinin iyayensu ne wa man la takayyata lahu la dina lahu duk wanda bai da addini ko dabi'an takiyya suka ce to wannan ma ba ma addini yake yi ba ana fahimtar wannan da kyau ko to karatun mu na yau abin da nake son ku ɗauka shine taujihi ne an faɗakar da mu akan wasu abubuwa masu mahimmanci ne kawai don mu gane don kuma abin da za mu karanta a wannan gaba na hudu in allah maɗaukin sarki ya kai mu karatun da zai biyo bayan wannan makura da ɗan wannan taɓa kalashin da muka yi sai allah kai mu gobe muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum